sirrin shine wannan abin da zan nuna ma yanzu ɗan kasuwa malami kai kuma waye ne kai din allah yadda yadda zan zo gaya ma yanzu har ka yi hakan yanzu aka ga ikon allah ni din ka bar ni kawai ka bar ni ko addu'an ka ga dama kar ka yi wa kanka addu'a ka gode wa ubangiji shi haɗan da kai shi ya sa ka samu ka ji ciyawan nan muna kiran shi segu fali kaga ciyawa da hausa ban san sunan shi ba ma bakin ruwa yawancin kaji za ka samu <coughs> mai gida wannan ciyawan da ne su suke juya mutum lokacin da kake so allah ya baka wannan ciyawa za ka cire ciyawan nan ne da dama kaɗan ba za ka wanke ban ka yanka kawai ba za ka yanke ba ba za ka wanke shi ba sai ka yi ba ruwan kogi kamar irin wannan ruwan lita biyar ka nemo babban tukunya ka sa ruwan ka sa maganin nan kai ka bari ya tafasa in ya tafasa kamar awa hudu biyar ka saukar ya huce sai ka zuba a buket ka je ka yi wanka ɗaya da shi mai gida za ka ga ikon Allah za ka san ashe ubangiji shine komai wanda suke neman aure bai yi ba kwata-kwata in an zo an yi magana daga baya magana zai shiririta ku nemi furen itacen gashi ciya wannan furensa kawai shine wannan to wannan ne za a zare haka kaga jajaja nan ba shi za ki saka turare ki kara zuwa ki kara zarewa har dai ki san dai kwalban turaren da ya shiga ciki sosai sai a zuba turare mai kamshi a ringa shafawa ina lillahi farin jini zai yi miki yawa jiya zai yi kuma duk wanda zai zo gunki ba matsayaci ba Allah bare ta wara ki da matsayaci ba a ina sai dai baka yi kenan na gaya ma ba to ƴaƴansa haka ƴaƴan haka me amfani maganin ciwon ido takawa za ka yi ka matse sai a ruwa sai ka bari ya kwanan gari yawa sai a ringa diga ido kwana hudu idan zai yi fari farisol da ran ubangiji jijiyansa maganin ciwon haƙori ne in ka cire ciyawan jijiyan da yake ƙasa ka yanka da yawa sai ka nema karamin tukunya ka saka sai ka nema jin kanwa kaɗan ka jefa ciki ka dafa su in ya kai kamar awa hudu ka sokarin ya huce sai ka ringa sa bakin ka kana kurkura baki ka tofar in akwai tsutsa ba in akwai tsutsa hakorin mata ka ya mutu ya fita mm, da yardan ubangiji mu je zuwa naga ciyawan da ake kiran shi alman alman ciyawan nan sunan shi alman muna kiran shi didar da yaren mu ta ga ciyawa mai gida gida ciyawa nan dangerous ne idan kana so yanzu ka shiga garin duguri ba ka so hukuma ya kama ka ko kuma wani matsala ya faru da kai za ka ɗaure ciyawan ne ka gani za ka ɗaure ciyawan amma kafin ka ɗaura za ka kira abin da kake bukata in ka gaya abin da kake bukata sai ka ɗaure ciyawan haka ka gani mai gida da wannan muna yin rufe baki ko mutum ɗari biyu ka bani sunansu yanzu inda nake tsaye zan rufe haka sai ran kiyama in kana so idan mutum yana samun kuri yana fariya yana zagin ka ka sa sunan shi kawai ka ɗaure wannan sai ya koma bara mai gida sai sa nake gaya mugunta wannan ba kai kaɗai ne ka iya ba ta mutum ba kai kaɗai ba ne sai dai allah duk wanda allah zai zaɓa ya ba shi irin ilimi irin namu ilham ne ilimi nawa ilham ne ba haife da shi ba kokari ne na yi kuma Allah ya bani kaifin kwakwalwa ka gani shi ne nawa ba wani aljanin da ya karantar da kar wani ya ya ce wai yi eh, wannan fa da aljanu aljanin ne suka koya mai karya ne babu aljanin da ban aljani bai taba bani ko sirri daya ba gaskiyan zance ni ba zan zo yi ma karya akan kaza kaza dan a yi kaza eh, ina da mata aljani ina da aboki aljani kaza kaza karya ne jini bai koya min komai ba a mutane na samu sirrukan nawa duka 'yan adam ne suka ba ka gane kaga wannan abun mamaki ne gidan kaga tumfafiya karami haka karamin tumfafiya haka mai gida <tsk> ikon Allah wannan karamin tumfafiyan nan haka ka cire ba ka gani ba sabon tsurowa ne ka gida za ka ga ikon Allah kayan fanda amfani da wannan wannan saboda za ka. ka gani haka haka na cikata mai tukunai karantar mun da shi yana garin murtani nakshot yana garin nakshot a murtani ɗaya talatin idan na yi sati biyu za su ci dabba kaza bai zo ba kaza bai zo ba zan ce ko kuma jila sun cinye ko kuma ya bata zan je nema ni kuma na san masu <laughs> me yanayi da kuɗi a gida na sha wahala neman sirri na sha wahala neman sirri amma babu damu ubangiji ya riga ya bani bai kamata in yi rubda ciki a kai ba ni ma zan ba wanda suke bukata wanda ba kwa bukata Allah ya ba kwa kuri ku bai ba sai kun dami ni ba ko na dami ku haka zalika kar ma ka kira ni a waya kar ka bar ni kawai kar ka bani ma kudin ka ka dauke sirri yi in yayi alhamdulillah in bai yi ba alhamdulillah ba ka bani ba ban karba naka ba eh baka bani ba ban karbi naka ba saboda me yasa dan adam sai a hankali dan adam sai a hankali komai zaka yi yiwa da dan adam daga baya kawai zaka ga ya fito ma da wani abun mamaki wancan tumfafiya jaririn da na nuna ma dama wannan nake son hada ma kaga karangiya ne karangiyan ne zaka saro da yawa kara da gajeren tumfafiyan nan da na nuna ka daga su sun da ku da ku sosai ka shanya sai ka nema ma'aifar rago ya na mace ainihin ta aifu akwai ma'aifa ai ana shanyawa ya bushe to in ya bushe ka nema ka yayyanka sai ka hada da wancan daka in ya yi laushi sai ka nema eh, kudi wanda ake kiya gare naira ne mai ne shi za ka nema guda bakwai ko naira ɗaya ɗaya ne guda bakwai naira hamsin hamsin ne guda bakwai naira dubu ɗaya ɗaya ne guda bakwai sai ka yayyanka ka kara hada su da wannan daka mai gida cokalinsa ya ɗaya dubu ɗari uku nake bayarwa cokali ɗaya dubu ɗari uku nake bayarwa in za ka karɓa karɓa ka karɓa ba ka bari saboda na san kayan amfani da cokali ɗaya za ka ga ikon Allah da a da ni nake kirarin itacen nan da miliyon talatin cokali ɗaya miliyon talatin da fa yanzu ban sani ba to da na juma ban yi amfani da shi ba kaga mutum gaskiya ya fi amma da ni nake kiran shi cokali ɗaya naira miliyon talatin shakka ma bana eh, zan iya rantse ma ka bani kurani zan iya dafa saboda na yi ne na samu na yi wa mutane sun samu ba daji in kan gaskiya ban sani ba akwai wanda yana nan ban kai wanda ban san su ba ma sun zo